izin da ya fara da dan jaye amma da ta danna gaba ɗaya ana cewa guda uku da wannan da wannan da wancan wadda zai da mu harsan nasi alhaya latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda wallazina asharaku asharaku su hudu masu waƙafi jimla guda goma sha biyu ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نساري ذلك بأن منهم قسيسين شدين ورهبانا أنهم سهدين وأنهم وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض سبين من الدمع سبين مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين بيو وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق زي رابكويتي ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين fa asabahum Allah su uku ne bi ma jannatin tajri min ta ta hal naharu khalidin fiha wa zalika yajin jazaa'ul muhsinin wal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina su shidani ulai ka ashabul jahim su biyar ya ayyuha alladhina amanu la tu madamu anyu dikila anyu an e wannan ta kasa zakabi anyu kuma مرفوعات يا أيها الذين آمنوا لا la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا طيبا قد شدت بدين واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يواكزكم الله kullu mimma razaqakumullahu yayi kyau bilaw fi aymanikum walakin bima bima aqatumul laiman fa kafaratuhu id'amu asharati id'amu su shida ne wannan ashara wadda basu daure shi mai ruwa ba masakina min nawsadi ma tud'imuna ahlikum أو تحرير رقبان فمن لم يجب صيام ثلاثة أيام يحين ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم نعم. وحفظوا دين أيمانكم كذلك يبين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب walazlamu sun min amali shaytan kai shadda akan wannan munjayan fajtanibuhu la'allakum tuflihun inna ma yuridu shaytanu akwai aya ta zo ba ka cinye aya mana inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا بد أنما على رسولنا البلاغ المبين ونرفعتي su sha biyar ne المبين almubinu almubini غدا ne guda bakwai غدا شاء ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات بوين وقفي ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين بهون كمسا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من السيد tanaluhu aidikum wa rimahukum ɗaya ne wa rimahukum liya alamallahu man ya khafuhu bil ghaib yabbin faman itadi ba'da zalika falahu goma ce azabun alim يا أيها الذين tulu, sai da wa وأنتم hurum. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم النعم ديا يحكم به زوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة سوبي أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليزوق وبال أمري أفالله أما سلف بجين ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم سيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وهرم عليكم سيد البر ما دمتم هرما واتقوا الله الذي إليه تهشرون تهشا بتشابا كدغا عين شميروا مي تهشرون تهشرون ce دا هدو بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد كن سبيو إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هدو ولا تزر وازرة وزر أكري وإن تدعو مسكلة دينين لا حملها ديني la malɗe ɗaya ne minuhu shai'on walau na za qurbi إنما تنذر الذين يخشون ربهم ربهم يزن بالغيب يب وأقاموا الصلاة وقفي بير ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المسير كالدين وما يستوي الأعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور كريئا ولا الزل أكتي الزل ولا الحرور ديني وما يستوي الحياء ولا الموات وأن إرم وأن يحنتي وأن هكذا matsira muna lama sha haka mu zo mu zi halala mu inna allah yi sumi manya sha wa ma an ta di musu in man fi da kubur illa nazir inna arsan na ka bi laƙi bashiran wa nazira wa in min ummatin wa in min ummatin la ka di suna cikin lafiya nazir sannan wa in yi ka zibuka wa kadu ka zaba ladina min kabilihim ja'atun rusulhum bil bayyanatu wa bizuburi wa bil kitabil munir kusa daya summa akatul ladzina kafaru yajinyai fa kayfa yawin kana nakir alam tara alam tara la inti anna allaha anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa min aljibali judadon dai ne biyu don wahumar mukhtalifan alwanuha wa garabi busud su dai ne ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الجابين إن الله عزيز غفور إن الذين ومن الناس ومن الناس والدواب yi maka madda nan ne إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور سهد ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلي إنه غسوبين وأن إنه غفور شكور كريد بيو والذي شابيرني أوهينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا يد لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير سبيونا ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم إن ظالم لنفسه ومنهم كوي مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بالخيرات بإذن الله يوين ذلك هو الفضل الكبير جنات عدل جنات هكا عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب سبيو ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دين دار المقامة دار سكن المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب لغوب فا ما شاء الله والذي ما شاء الله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يستركون دين فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'a mi'ramada'akum an-nazir fazuqu shidene mai waqafi fama lizalimina min nasir inna allaha alimu gaibi wannan yace alimu gaibi ba yace alimu ya kawai yace gaibi samawati wal ard innahu alimun bi dhati sudur wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard alaikum assalam فمن كفر فعليه كفر فعليه سوء دني ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا كسارا قل رأيتم شركاكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه balin ya idu zalimu na ba'aduhun ba'adani lagurura kai haka ya yi inna Allah ya yi samawati wal rada an ta zula wala in ɗaya ne inam saka huma ɗaya ne min hadin min ba'adi innahu kana haliman gafura wa aqsamu billahi jada aymanihim la in ja'ahum naziron naziron yayi kyau la yakununna ahade min hidal lumam wannan baya kamawa baka da labarin su ne su biyar eh akwai akwai minista barak minikin la yaqulun mini lahi sai kuma minimlaq sai ake dauko a harada ya ce mihi fisa من هدى اللمم ديني فلما جاءه نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا يأتوا في الأرض ومكر سيء هشما ولا يهيق المكر السيء إلا بأهلي فهلك ينظرون إلا سنة الأولين وكيف يزوج دادا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa wa ma kana allahu liyujzahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira kum sadaiti ay qadirun ne gudadi masu kumsa walau yuwakizillahu an-nasa bima kasabu ma taraka haza ala ya min dabbayatin walakin yuwakkiruhum ila ajalin musammi wa qafiyabbin fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira da miram basira kuma yahunce suratu yasin ɗaya ce makiyatun waya sinatani wa samanuna aya haka ɗin su biyu ne a ƙarshen kenan da wasafati ake ɗauko a haɗa bismillahir rahmanir rahim yasin ko yasin suke cewa ko to guda ɗaya ne wal qur'ani wal qur'ani su hudu ne alhakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul aziz tanzilul aziz rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum gafilun kumsa ɗaya لقد أكل قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا شدين fahiya guda biyar ce kakatu iya fahiya ilar dikani fahim muqmahun su biyu ko daya waje an lanin bayni aidihim suddan su uku ne wa min khalfihim suddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء سواء يبنتي عليهم أنذرتهم سبيني أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وكشي الرحمن سوءكني بالغيب فبشروا سوءكني مغفرة وأجر كريم كريم كريم قدابيو iya sannansu inna na hannu yi limauti wa na ka tubu ma kaddamu wa asararun wa kulle shai ina hasai na husu biyu ne a hasai na hufi imamin mubinin laɗin wa da riblahun masala masalan kabin masala na sahabar ƙaryaci idan ja a halmur salun bakwai ce izar sanna ilaihi musulmai ka tsaga shi a ɗaya ah, ɗaya أصحاب القرية إذ أهل مسلم ودليلهم مثلا أصحاب القرية أصحاب القرية ودليلهم مثلا أصحاب القرية إذ أهل مسلم wani yawwa to ai shine <laughs> yawwa to ai da <laughs> na san dai na kanta na jima ariba tana nan daren wa dalilahum masalan ashabal qaryati idza ja'a iz arsalna ilaihim isnayn fa'azzazna su bi ne bi salisin yankan salisu guda uku ne faƙalu inna ilaikum mursalun fa'azzazna e faƙalu inna ilaikum mursalun قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء لحين إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون كم سأليا وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم كزنتي أين ذكرتم دينكنا بل أنتم قوم مسرفون وجاء ويقومتي من أقصى المدينة سؤكني يسئي مجاء من أقصى المدينة كي فقتلنا أبو بكوة rami waja a rajulun min na kasar madinati ya sa'a farko kenan wannan kuma waja a min na kasar madinati ya sa'a hmm. to ba rajulun anan kenan ta ai shine a waja a min na kasar madinati rajulun ya sa'a <laughs> dama abin su biyu ne shi ne aka ce rami gashi ka zo ka faɗa kuma yanzu <laughs> rami a farko can baya a ce waje a rajulon mi na kasar madinati wani kuma waje a mi na kasar madinati rajulon ya sa'e shi aka ce rami wato rami kenan in kai kuskuren fada wannan damu <laughs> waje a mi na kasar madinati rajulon ya sa'e insha Allah kala ya kala ya qaumi mursalin wadda in ba rajulon din ba magana kaman tabtadi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun duniya zo ku guda daidai ana dawa wa ma a gaban kuri guda sha hudu ce wa maliya la a'budu allazi fadarani wa ilaihi turja'un atakizu min dunihi aliha yawwa alhamdu ake yi ba in yuridni rahmanu bi durrin la tugni anni shafa'a ina take ni anni din nan ta yi kyau sosai su biyar ne hmm? atakizu takizu eh kwarai kuwa atakizu shi ai san karatun gaba ɗaya ne wani waje ta la tuguni anni shafa'atuhum shay'an azin wala yunqizun inniya izan lafi dalalin mubiyin inniya amantu bi rabbikum fasma'un ɗaya ne da kulil janna masu waƙafi tasubi ne ƙala ya laita ƙaumi ya alamun ba a gaban kuma sabbin zince bi ma gafara li rabbi wa alani su hudu ne min minal mukurami shi daya masha Allah Allah ya taimaka bismillahir rahmanir rahim to malam safiyanu wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha dayni kullum fi kitabin mubin su biyar وهو الذي كحين كلك السماوات والأرض في ستة سوبكين في ستة أيام يهن وكان أرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن أملا دغنا زوانا سوبيني ولئن قلت إنكم مبعوثون إيه مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سير مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس تيلون على يوم ياتيهم ليس مصروفا دين عنهم وهاك بهم ما كانوا به يستهزئون يدهم ولئن ذقنا الإنسان كز منا رحمة ثم نزعناها من كئ وقفي إنه ليئوس كفور ولئن ذقناه نعم بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات أني أني قد ليتي ونن إنه لفرح ديني فخور قد لا يكريكنا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات بوي وقفي أولئك لهم مغفرة وأجر كبير سوء أي فلعلك تارك ديني بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل علي كنز أو جاء معه لد ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقول نفتري قل فاتوا بسورة قل فاتوا بأشر يا سور مثله مفتريات قدادين أي wada umani sabatu min dunillahi a in in kuntum sadiqin la in fa ba nu ara guda ɗaya ne ya jibu la kun fa alamu guda shida ce duka a cikin sura madaniya annama unzila bi ilmillahi wa alla ilaha illahu yana nan fa su goma ne baka ji an ce aya ma ita tuta ta yuya ba <laughs> su goma ne ya shahara ba wannan akwai wani a gaba hmm. Hmm, akwai wani a baya kafin a kama nan din shine baya yi amma muna shiga za mu samu na Allah ta'abu illa Allah nan gaba shi ma yana wa alla ilaha illa hu fa halantum muslimun yahun man kana yuridu alhayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun kun sa daya ula'ika su biyar ne a gaban kumsa ula'ikan lazina laisa lahum filakirati illa nar wa habida ma sana'u fiha ban gan shi ba fa wa baɗilon ma kanu ya amalun afaman kana ala bayyanatin min rabbihi wa yataluhu shahidun guda hudu ne min wa min qablihi kitabu musa su bi ne imaman su bi hudu ne rahama ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi min al'azabi fannaru su bi ne mau'idu fala taku fi miryatin min innahu alhaqqu mazinta min rabbik walakin akasara an-nasi la yu'minun su uku ne wa manazala mutarati wa manazala mimman ibtari ala allahi kaziba ula'ika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu la shahadu su biyu ne ha'ula'i mabinci allazina ha'ula'i allazina kazzabu ala rabbi kazzabu ala shine ne wanda baya wannan abun ko to shikenan bakwai ala ala la'anatullahi ala zalimin allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna ha'i wajen hum bila kirati hum kafirun su uku ne wannan wanda bai ce hum ba su ne guda daya أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب يضاعف يضاعف لهم إيه، يضاعف نعم إن شاء الله ما كانوا يستطيعون السمع إن أيكني يبقى كما سأصلي ونن أنا على كفر أصلي دمه <laughs> kabur haka ne <laughs> wa ma kanu yi basiru ɗaya ko biyu ula'ikan lazina ula'ikan lazina kasiru an fusa humu wa dalla kawin ce gaba ɗaya an ma kanu ya fitaru wani la jarama annahun filaki da tuhumu laksaru إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا تيلوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة مائي هم فيها خالدون دمير آيَةٌ masalul kai ne su uku ne kala ame ɗaya ne wala sami ɗaya ne wala basiri ɗaya ne wa sami'i guda ɗaya ne hal awinsa ya sauya ne masalakabin afala mahon tazzakarun wala kadar sanna nuha ne la kaumihi na lakum nazirun mubi uku Allah ta abudu illallah ka gani ko inni akhafu alaikum azaba yawmin lin su biyu ne faqala al mala'u allazina kafaru min qaumihi ma reka illa basharan mislana basharan sutara ne wa ma nare ba aka na humu araziluna shi ɗaya ne in ji gardawa suka ce aradiluna araziluna badiyar ra'ayi ra'ayi guda ɗaya ne wa ma nare lakum alaina min fadil bal na nazunnukum kazibin ƙala ya qaumi araytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi bakwai ce wa atini rahamatan min rabbi bakwai ce duka suna cikin sura makiya min indihi fa aimiyatu guda biyu ce alaikumu a nulzimu kuma ta baka wahala batta guda ɗaya ana kai su guda uku wa antum mahunce laha karihun wa ya qaumi bazin la as'alukum alaihi mala wanda yazo a haka shi ɗaya ne kullum sai dai a ce la as'alukum alaihi ajara wannan kuma yace alaihi mala إن جري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني يسوبيني أريكم قوما ولكني أريكم قوما تجهلون سودني أي ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم شئيني أفلا تذكرون كريبيون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح يا نوح نوم كثيرا نعم sun yawa ya nuhu ba su kai goma ba ya nuhu ya nuhu su hudu ne Awon da yake da yawan ma ya Musa ne. Ya Musa su ne 24. To daga nan dai sai ya ya ya Adamu shine guda biyar. Ya Nuhu na yake ne. Kalu ya Nuhu dalta na ɗaya ne. Fa akasarta na ɗaya ne. Fatina bi mata iduna in kunta. Guna zai samu kenan. In kunta ni sadiqin ya a yi mai ma'arifa. a shigo a shigo a shigo kowa ya samu <laughs> maza eh, <laughs> in ga inda muke nan in kunta mina sadiqi kala inna ma yatikum bihi Allahu in sha wa ma antum bi mu'jizin wala yanfa'ukum nusihi nusihi ya ɗaya ce in rattu anan sa ɗaya ne lakumu in kana Allahu kala inna ma babu shi a wannan da mu gani huwa rabbu inan saha kuma in kana an yi goyi kuma yana tsaya wannan mana baya tsaya wannan kan huwa rabbukum wa ilaihi turja'un kai bince wa ilaihi am yaqulu naftari qul naftaraitu fa alayya ijrami ɗaya ne wa ana bari bari'un mimma tujrimun kumsa guda ɗaya wa uhiya ila nuhi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qadaman fala tabta idsubini dima ne kanu yaf'alun wasna ilfulka a ayunina wa wahayina su biyu wala tukhatibni su biyu ne fil lazina zalamu ma guda uku ce ويسنأ الفلك وكلما مر عليه ملعون ديني منك يا شاو هلا كان يوا تيلو با ساكيرو ديني Ƙala in taskaru ɗaya ne min na fa inna naskaru ɗaya ne minkum ƙaidin kama ɗin taskarun ɗaya. Fasofa kawai ta alamu na man ya ci azabin yi kuzi wa ya hillo alaihi azabin muƙim. Hatta a gaban aya sha uku ce hatta iza ja amruna wa fara tan nuru su biyu ne. قلنا حمل kulle من wa halaka illa man إلا alaihi سبق عليه wa ومن wa ma amana ma'ahu ladin ce illa kalil su hudu kurima guda hudu na wa kalar fiya bismillahi mujire ha wa murse ha ɗaya ne inna rabbi la gafurur rahim wa hiya goma ce ta jari bihim fi maujin kal jibal ɗaya ne wa na dai nuhu nibinahu ka kama shi ko wa kana fi ma'azilin ɗaya ne ya bunayyar kab ɗaya ne ma'ana guda shida ce wala ta kun su biyar ne ma'al firin ma'anawin ce za mu zo mu same shi kala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma kala la asimal yau ma'aluja guda uku ne min lahi illa marrahim wahala yanka uku ne shadidul mihali wahala sai wa ya ɗin firi halihim <clears throat> wahala bainahuma almawju abinda guna yake magana yake magana ta wada da <laughs> ta wada wahala bai na humal moji ba bai na humul moji ba ne wato da shi magana ake akan annabi nuhu da ɗansa wahala bai na humal moji a kana minar magwada ƙina shi wancan ɗan nasa kenan eh, bai na huma su kai ne talatin ce Eh, akwai bainihi ma su ne guda biyu wahala bainahuma al fa kana guda takwas sai min al wakila ya ardu ya ardu guda ɗaya ce ubula ima aki daya ne wa ya sama'u ɗaya ce wa kali'i guda ɗaya ce wakida lama'u alama'u su dine wa ƙuriya lamru wasta wata alal judi aljudi ɗaya ne wakila kila maɗin ce odan lil qaumi zalimi ne ka diga anan wannan su uku ne ayi za mu zo mu same shi buna wa da nuhun rabbahu faƙala rabbi inna bani kaga wannan eh. faƙala rabbi inna bani ya yi kyau ai inna bani su bi ne mm. inna bali min hali wa inna wa'adaka alhaqu wa anta a hakamul hakimin hakimi da kumsa guda ɗaya ne ba hakimin garin mu ba hakimin gaba ɗaya su biyar ne <laughs> kala ya nuhu kala kala ya nuhu innahu laysa min halik innahu amalun gairu salihin fala su bi ne fala tas'alanni ya shaƙe ta fama laisa laka bihi ilm ini a suka an ne min aljahili jahilai guda shida ne kala a uzulika a nas'alaka ma laysa li bihi il wa illa su bi ne ta gafirli wa tarhamni a kun min alkhasirin kila ya nuhu birɗe ne bi salamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman guda ɗaya ne mun jaye guda hudu a jere wa ala hmm. umammin mimman ma'aka ba inda zaka samu haka sai nan gurin wa umamun sanumatuhum summa yamassuhum minna azabun alim tilka kahin minan ba ila gaibi ha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin yahin wa ila adina khahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بان قفي san gurin. <coughs> inan tumu illa mubtarun kuri ɗaya ne a yi ya kaumi kawai shi ɗaya ne ya zo a haka hmm. sai dai a cewa ya kaumi haka suke huwa yawanci hmm. ya kaumi la asalukum alaihi ajara ina jariya hmm. illa alal ladhi fadaraniya yayi kyau afala ta aqilun yaddin a ni nan nake magana fadarani afala ta aqilun wa ya kaumi sagafi rabbakum summa tubu ilaihi yursilis <coughs> samaa alaikum midararan wa ya zili kum kuwata ne la'uwati ta tawalla mu jirimi kalu ya hudu shi ɗaya ne ma ji ita na bi bayyana wa ma na hannu sha biyar ce bi tariki ali hati an kawulik wa ma na hannu laka bi mumini inna نقول إلا أتريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله باقي ياسو ديني واشهدوا أني بريء مما تشركون من دون لحين fakiduni jami'an sun malatun ziruni su uku ne zaira su bakwai ne amin amin zaira masu wakafi amma fa in tawallau fa qad balagatukum ma ursiltu bi inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim kum sa'ugu fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a inna rabbi qarai kuwa inna rabbi ala kulli shay'in hafiz walam eh, ya fa ya san <laughs> eh, ce gun ce ya san wa ya san fa walam ma ja amuna na jaina hudan wallazi na amanu ma hu bi rahmatin minna bira mutum minna a zabin azabin galiz wa tilka ya ce adun jahadu su biyu ne jahadu wa jahadu bi hawa su taika na wani ya shi nufa jikin wannan baɗin a hafti Ah, yana gani ka kana <laughs> <laughs> to masha Allah ina guki wa jabirin wa utibi la'anatan wa ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'udan li adin qaumi hud wa ila samuda akhahum saliha qala ya wa ila samuda wannan mun jaye ne fa girma eh. wa ila samuda akhahum saliha munake tsokala kala ya kama ibudin laha kala ya kama ibudin gairu ko an sha a kumi na larade wasta a marakun fiya fasaka biyu sun macugo ilayi inna rabbi qaribun mujib kalu ya salihu subini kada kun ah, tafi na wani. kabala haza a an na abu da ma ya abu du'a ba'una wa inna na lafi shakin min mata da una ilaihi murib kala ya raitu mu. Ah, in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa ni rahmatan min indihi wa'atini rahmatan wa'atini minhu rahmatan wa'atini minhu rahmatan rahmatan eh, wa'atini minhu rahmatan wa'atini minhu rahmatan wa'atini minhu rahmatan wa'atini minhu rahmatan wa'atini minhu rahmatan faman yansurni minallahi in asaitu fama tazidunani gaira ta khasir dini <clears throat> wa ya lakumu فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام في ديركم نعم ذلك وعد غير كذوب ديني فلما جاء أمرنا نجينا صاليا والذين آمنوا معه برحمة منا. كما تهيك نفهم كذا.

كأن يغنوا فيها ألا إن سمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء ألا إيه ليس لسمود با شي باي بيي كلام haka a ƙa'ida dai wannan lamar jarri سليت da haimci ba lamar me ake irin su lillahi linnasi lillazi kaga su kan suke tafiya walaqad ja'a rusuluna ibrahima bil bushri qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanis falamma ra'i aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum kifa qalu la takab inna ursilna ila qaumi lut wa imra'atuhu subini qa'imatun subini fa dhahikat dayni fa basharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub kuri dayni قالت يا ويلتي آلد قدادين وأنا أجوز وهذا بعلي شيكا inna haza la shay'un ajib qalu ata'ajabina ɗaya ne min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahadal bayt innahu hamidun majid wannan yayi falamma zahaba an ibrahim ar-rau'u ɗaya ne wa ja'atul bushri yujadiluna fi qaumi lut mm. yujadiluna fi qaumi lut yujadiluna kamar qaumi yujadiluna fi qaumi lut yayi inna ibrahim la halimu nawahu يا ah, ya ibrahim ari an إنه قد جاء أمرك وإنه wa عذاب غير مردود ghairu <laughs> mardud kun sa anan take a ah, a'a ba wai shi nake so in gaya masa ba din hmm. ai san abin da muka ce da yana lamma ja'a rusuluna lamma ja'a lamma ja'a rusuluna ko ludan si abihim wa daqa bihim zar'an subi wa qala hadha yawmun asib daya wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi tambaya na'am menene me ka wannan me ka wannan eh wannan daga nan da su ake tambaya da a ah, tambayar gardawa buga karatu ne <laughs> ta'ayin zari wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmi haula ibanati hunna atharu lakum fattaqu allaha wa la tukhuduni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nurid wannan malamin ne kana ce gani shi ma yanzu bare sai da nan wallahi da wawa dun na mai da sabba da shi da wancan ɗaya kai kuma jiya kace ba a gaban abin wai gwani bari in tambaya ta yanzu mana kala wannan ni da kun wata nawawi ila rukunin shadid kalu ya ludu inna rabbik lan yasilu ilayk fasir bi ahlika bi min al-layl ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما مد أصابهم إن موئدهم الصبح أليس الصبح بقريب <laughs> فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها wa amdarna alaiha hijaratan yanka e haye kai 20 ne ban yake cewa min sijil su uku ne mandudin guda biyu ne musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimina bi ba'id su biyu ne idan mun kawo idan mun kawo mutun yayi zaira wata ran za mu tashe shi amma yanzu abin da ya kawo akwai masu zairan ai to me yake kawo su guda biyu me suke me kawo su guda biyu me zai kawo su wannan kuma hewan sana qur'ani a wannan ba haka bane <laughs> kawai dai in dai aka ga zera a ai bayani mana guna ba ma kin <laughs> bayani ne da ban tambaya da ban faɗa ba da faɗa ba shi ba tunda ka faɗa a a ta shaka ba bayani ba guna <laughs> tunda ba wata wannan yayi ba na'am kaga dama dai in dai an ce su yi abihim to zai zai zar an ya zama zai zama zal amma inda babu wannan sai a zanto zar'a to zaira zai zama kuma guda uku ne ba biyu ba na'am su na zaira na zaira ce guda biyu ne <laughs> ka gane amma kawai logos in dai kaga wannan zar'a na zaira to babu babu si babu si babu wannan a kusa babu ma a kusa da gurin ma shikenan kai ne guda <laughs> <laughs> salli